الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بها السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan maraice na juma'a biyar ga watan jumadal ula a shekara ta 1440 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya a shekara ta 2019 miladiya in ba manta ba mako biyu da suka wuce mun tike da karshen mun da ƙarshen aya ta goma sha bakwai da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha takwas cikin wannan sura mai albarka suratul maliki faɗin Allah maɗaukakin sarki wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakir haka ne kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin sura mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نشير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن Allah maɗaukacin sarki ce wala haƙiƙa, kan kazzaba alladhina min ƙaunihin waɗanda suka gabace su sun ƙaryata min al'ummi daga al'ummomi, waɗanda suka gabaci wa sannan kuma suka ƙaryata me ana nufin waɗanda suka gabaci kafiran maka ta fuskar kafirci kuma suka gabace su ta fuskar tarihin rayuwa waɗanda sun zama an yi su kafin su waɗannan su zo su ne irin mutanen annabi nuhu irin adawa irin samudawa irin mutanen annabi shu'aib da sauransu a cikin suratu qaf Allah ya fito da abin fili ya ambata kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adun wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullum kazzaba rusula fa haqqa wa'id to sannan ba a faɗi maf'ulun bihi na kazzaba ba sun karyata. me suka karyata din mun san suwa suka karyata ayat cikin suratu qaf da ire iren ta sun fito mana da zancen fili mutanen annabi nuhu sun karyata adawa sun karyata samudawa sun karyata ashabul rasi sun karyata ashabul aikati sun karyata ashabu madiyana sun karyata to me suka karyata sun karyata manzannin Allah kuma sun karyata wahayin Allah kazzabat qaumu nuhin lil mursalina إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون da haka kaga abin karyatawar maf'ulun bihi din shine abin da suratul shu'ara ta ambata cikin jerin kisoshin annabawa ma'ana sun karyata manzanninsu sannan kuma sun karyata wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzannin da shi domin shine ma'anar karyata manzanni da suka yi da haka Allah yana yi wa mutanen makka tishi hakika kafin ku an yi wasu al'ummomin da suka karyata don haka ba ku ne farau ba ta fuskar karyata manzanni to malamai suka ce cikin wannan akwai rarrashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi duk lokacin da kaji cewa abu ba daga kanka aka fara ba to yakan yi maka sauki saukin jin raɗaɗinsa a zuciyarka wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam annabi da wanda ba annabi ba shi yasa sau da dama sai Allah yakan ba wa annabi labarin annabawa dan ya rarrashe shi da haka dan ya nuna masa cewa mutanen annabi ne shi ma sun kareta shi yayi hakuri mutanen annabi wani ma sun kareta shi yayi hakuri to kai ma ka yi haƙurin ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qabli fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qabli ja'u bil bayyinati waz zubri wal kitabil munir da haka ba kai ne farau ba da haka cikin wannan akwai rarrashi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma a lokaci guda akwai jan kunne da su waɗanda suka karyata shi din domin malamai suka ce in dai mutanen annabi nuhu sun karyata annabi nuhu kuma Allah bai kyale su ba mutanen annabi hudu sun karyata hudu Allah bai kyale su ba mutanen annabi salihu sun karyata salihu Allah bai kyale su ba tare da kuma nuhu da hudu da salihu da shu'aibu da dukkan manzannin da suka gabata darajar su ta kai ta muhammadu ba amma an taba su Allah bai kyale ba to kana tsammanin sai a taba muhammadu Allah ya kyale sai a taba wanda ya fi kima da daraja kuma Allah ya kyale abin nufi Allah kuma ba zai kyale ba da haka ko ba daɗi ko ba jima dukkan wanda ya karyata wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji zai dirkake shi da azaba irin wacce ta dace da shi ubangiji maɗaukakin sarki zai kama shi da irin kamun da yawa mutanen farko waɗanda suka karyata annabawan farko wala qad jaa ala fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhadha azizun muqtadir ya Allah yace akufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur haqiqa fir'auna da mutanansa mai gargadi ya zo musu shine annabi Musa amma sai suka karyata sai Allah ya ce fa akhaznahum sai muka kama su akhadha azizin muqtadirin kamu irin na gagara badau kamu na mai cikakken iko babu abin da ke gagararsa shine Allah sai Allah ya ce akufarukum khairum min ulaikum shin kuna jin kafaranku sun fi wa'ancan ne mu kama wa'ancan su mu kyale su am kun bara'atun fi zubur ko ku a cikin littattafai mun ce ku in kun yi za mu kyale ku ne ko shakka babu ba inda Allah ya alkawarin cewa in an karyata annabawansa ko an karyata manzanninsa zai kyale bal ma caye zai rama bal ma caye zai daukansa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhadan wabila wannan shine da haka wannan shine sunnar Allah cikin dukkan wanda ya kare ta manzanni a jiya ko a yau ko a gobe da haka Allah madaukakin sarki ce fa na kana nakir ku tambayi wa'ancan mutanen waɗanda suka shuɗe gabaninku a tarihi yaya inkari na ya kasance a gare su bisa ga abin da suka yi wa annabawa na na ƙaryatawa ai inkari alaihim bit inda ihlakihim ku tambaye su da za ku iya irin yadda na ɗau mataki a kansu na gyatta musu zama a yayin halakar da su ai annahu haqqun za su gaya muku cewa lalle hakan ta faru lalle hakan gaskiya ne wanda kuma ba za ta canja ba sunnatullahi fil ladhina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila malai ce thumma lafatan nazara ila kamali qudratihi a aya mai zuwa Allah zai ja hankalin masu sauraro zuwa ga su san cikar ikonsa sai ce awalam yarau ila tsairi shin yanzu su kafiran maka ba sa yin duba zuwa ga tsuntsu fauqahum da yake shawagi a saman su mala yace fil hawa'i a cikin iska a baje ya buɗe fukafukansa ai ba aji ne hata hunna tsuntsaye za ku ga suna shawagi a sararin samaniya sun buɗe fukafukansu wa ya na wani lokaci kuma su riƙe fukafukan ba su buɗe ba domin duk wanda ya kalli sama kuma ya ga yadda tsuntsu yake yi haka zai gani wani lokaci tsuntsu ya kada fuka-fiki ya kada fuka-fiki wani lokaci kuma ya dakata da kada fuka-fikin wani lokaci ya rufe fuka-fikin wani lokaci ya bude to a ka'ida lokacin da tsuntsu yake kada fuka-fiki kamar shi yake kokarin tsai da kansa kamar kai ne lokacin da kake tafiya kaga kai kake motsa kanka to haka tsuntsu lokacin da yake kada fuka-fikai shi yake tafi da kansa kuma shi yake kai kawo da kansa da irin ikon da Allah ya bashi to amma lokacin da tsuntsu kuma ya rike fuka-fukansa me yake tsayar da shi a sama ikon Allah Allahn da ya rike tsuntsu a iska to shi ya rike sama a iska ya rike kasa a iska kaga wannan ya nuna cikar iko da haka malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana so ya nuna mana isarsa da ikonsa akan manyan abubuwa da ƙananan abubuwa sama Allah ya rike ta ne tsuntsu Allah ya rike shi ne sama akan iska take tsuntsu akan iska yake ma'ana duk girman abu bai gagari Allah ya rike shi akan iska ba kuma duk sa bai gagari ya rike shi a iska ba an gane ko alam tara anna allaha sakara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al ardi illa bi idnihi inna Allah bin nasi larufur rahim inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula ubangiji shi ya rike sama ya yi amfani da fi'ilin amsaka yumsiku to haka nan shi ya rike tsuntsu kuma ya amfani da fi'ilin yumsiku fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir a wata ayar awalam yarau ila at-tayri musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun ubangiji ya ce ba sa ganin tsuntsu an hore masa kai kawo a sararin samaniya ma yumsikuhunna illallahu nan illar rahamanu a can illallahu da ullaha awidu rahamanu ba dan ka'ida ta Alƙur'ani ba duk inda sunan Allahu ya zo in ka cire kasa a rahmanu ɗaya ne amma sai dai ƙur'ani shi sama'i ne yadda aka ji haka ake faɗa amma da sunan Allahu da sunan Ar-Rahmanu duk sunan Allah ne duk ma'anar ɗaya ce shi yasa ya raba gaddama yace qul ullaha aw ud'ur rahman shi yasa a wani waje sai ya ce Ar-Rahmanu a wani waje ya ce Allahu ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman ma yumsikuhunna illa Allah an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yana so ya nuna mana buwayarsa da isassa wajen kula da dukkanin halittarsa ba kuma abin da ke gagararsa ko mun girman halitta ko mun kankantarta to in ku Allah subhanahu wataala shi yake sarrafa tsuntsu a sama shi yake sarrafa sama yake sarrafa ƙasa yake rike da ita to kuma sai wani abin da yake rayuwa a tsakankanin su ya gagare shi ba zai gagare shi ba yadda Allah in ya ga dama zai sako tsuntsu ya fado haka in ya ga dama zai saki sama da ƙasa su wargaje in ku ya saki sama ya saki ƙasa ta wargaje to duk abin da ke cikin su kuma ba zai rayu ba kaga wani ya ɗagawa ya ce zai ja da Allah ma bai taso ba inda ya san shi waye shi kuma inda ya fahimci waye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqbidna hata ba'da Adal basti tsuntsaye suna rike fukansu bayan shimfidewa ai wa qabidatin suna damke fukan a lokacin da suka damke fukafukan ma yumsikuhunna ba wanda ke rike da su Anilo wuqu'u fi halil basti a halin fadowa idan sun baje fukan ya zama ba sa kaɗa su wal da halin damƙewa illar rahmanu sai ubangiji mai rahama bi qudratihi bisa ga ikonsa innahu bi kulli shay'in basir shi Allah mai gani ne da dukkanin ayyukan bayi da kuma dukkanin halittarsa al ma'ana abin nufi alam yastadillu bi thubuti tsairi fil hawa yanzu su kafirai ba za su lura ba da irin yadda tsuntsu ke tabbata a sararin samaniya yana shawagi cikin iska ala na bisa ga ikon ubangiji an nafa'ala bihim ma taqaddama su gane cewa mai ikon sarrafa tsuntsu da rike shi a sararin samaniya zai iya musu abin da ya ja kunnansu su cewa yi in suka yi zai iya halakar da su zai iya kama su zai iya musu azaba irin ta waɗanda suka gabace su ya kamata a ce su gane wannan wa gairihi da ma haka min alkasfi na kisbewa a cikin ƙasa wa irsali hasibi da kuma aiko musu da iska mai ɗauke da tsakuwoyi wacce take jifa da su fa kafu inda sun gane haka sai su tsorata wa ji'u su dawo amma yaqtadi al-azab gabaran aikata abin da zai jawo musu azaba ila qalbi ma yaqtadi rahma zuwa ga neman abin da zai jawo musu rahama sai Allah ya ce mu amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman in kafiruna illa fi ghurur أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله ما كن سرجيتي أمن هذا الذي هو جند لكم shin yanzu wannan wanda kuke jin shine kandagarkinku shine mai ba ku tsaro da kariya mataimakanku gumakanku waɗanda duk kuke fakewa da su kuke jin cewa za su tsare ku za su kare ku koma bayan ubangiji shin waɗannan ɗin malai ce lafazin amman mubtada haza khabaruhu allazi kuma badal ne na man haza an gane ko kalmar jun bi ma'ana a'wan mataimaka domin da yawa daga cikin kafurai sun ɗauka cewa suna da mataimakan da ba Allah ba wannan ya ce ga ubangijin da ke bashi tsaro ga ubangijin da ke kare shi daga abin ƙi ga ubangijin da ke bashi arziki ga ubangijin da ke bashi ɗaukaka ga ubangijin da ke jawo masa alkhairi ga wanda ke kare masa sharri to kuma ƙarya suke yi ubangiji ya ce wa ya buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bautatawa koma bayan Allah abin da bai isa ya cutar da su ba bai kuma isa ya jawo masa amfani ba da haka Allah ce shin waɗannan waɗanda kuke ganin su ne mataimakan su ke ba su ku tsaro da kariya malai ce lakum sifatu asilatu allazi jundul lakum kalmar lakum din sila ce ta allazi wanda ya gabata ismul mausul yansurukum sifatu jund wanda yake taimakon ku kalmar yansurukum sifa ce ta jundu amman hadha allazi huwa jundul lakum yansurukum sai zama jundun din mausuf yansurukum kuma sifa tare da kasantuwar sa fi'ili mudari min duni rahmani koma bayan Allah ai gairuhu waninsa yadfa'u ankum azabahu wanda kuke jin shi ke ije muku azaba ai la nasira lakum gairuhu to ku sani ba ku da mataimaki in ba Allah ba duk wanda kake jin cewa zai tabbake ka duk wanda kake jin zai tsare ka duk wanda kake jin zai kare ka zai zai baka abin da kake so ya tsare ka daga abin da baka so ba Allah ba to kai wa kanka da kanka ƙarya kuma ka da kanka ba zai iya ba ba wanda ya isa ya taimake ka in ba Allah ba in yansurukumullahu fala ghaliba lakum ba wanda ya isa ya tabar da kai kuma in Allah ya taimake ka ba kuma wanda ya isa ya taimake ka in Allah ya tabar da kai wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun da haka dai Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai taimako shi kadai ne mai karewa shi kadai ne mai bada amfani kuma shi kadai ne mai tsarewa daga cutarwa duk wanda ya riya koma bayan haka to ya dauki hakkin Allah ya ba wani wanda kuma wannan wani ba zai iya ba wali da ullazi na za'amtun min dunillahi la yamliku na kashfa durri ankum wala ku kira duk wanda kuke jin wanda ba Allah ba ku gani in zai iya taimakon ku bai zai kawar muku da cuta ba bai kuma isa ya jawo muku amfani ba daka Allah kaɗai shine annafi'u shine addaru cikakken mai isar da amfani ga bayi in yaso kuma cikakken mai kawar da cuta daga bayi in yaso subhanahu wataala ubangiji ya ce inil kafiruna illa fi gurur lalle kafirai suna cikin rudi domin suna riya cewa wani Allah na iya yi ba Allah ba suna riya cewa wani Allah na amfanarwa ba Allah ba malai ce zarrahum shaytanu bi anna azaba la yanzilu bihim ta yadda shaidan ya rude su ya riya musu cewa azaba ba za ta sauka a gare su ba yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum shaitanu illa gurura ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا innama yadda uhiz ba huliya kunu min ashabis sa'id za ka Allah subhanahu wa ta'ala ce inil kafiruna lallai kan kafurai ba su kasance ba illa fi gurur face suna cikin rudi suna cikin bata amman hadha alladhi yarzuqukum shin wanda yake azurta kun koma bayan Allah ariya waku in amsaka rizqahu in shi Allah ya rike arzikinsa, shi ya isai a kawo muku arziki mana idan Allah maɗaukakin sarki ya baka ba wanda isa ya kwace in kuma ya hana kafa ba wanda isa ya baka shin wane ne wanda kuke jin in Allah ya rike arzikinsa shi zai baku arziki wane ne kuke jin cewa inda Allah zai rike iskarsa shi yana da ma'aikatar iska da zai turo muku iskar da za ku shaƙa waye wanda kuke jin in Allah maɗaukakin sarki ya sanya dare sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bi diya'in wane ne wanda in Allah ya ɗauke mana hasken rana shi zai kawo mana ita babu wane ne wanda in Allah ya ɗauke mana hasken duhun dare shi zai kawo mana babu sai shi da haka Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne mai iko a duniya kuma shi kaɗai ne wanda yake gudanarwa da haka shi kaɗai ke azurtawa kuma shi kaɗai ke talautawa shi kaɗai ne in ya azurta ka ka azurta shi kaɗai ne in ya talauta ka ka talauta da haka in kana neman arziki ka nema a wajen Allah in kana tsoron talauci nemi tsari daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta cewa a yi da haka Allah maɗaukakin sarki ce kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi Walillah amman manya mulki sama wal amsa. wane ne wanda yake azurta ku a sama ko ƙasa wane ne wanda yake mallakar ji da gani wane ne wanda yake fitar da rayayye daga yake rayar da matacce yake kashe mai rai wane ne wanda yake juya sammai yake juya kasai ubangiji madaukakin sarki shi kadai ke wannan fasa yaquluna Allah da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana aibanta wa kafirai akan neman arziki a wajen wani ba Allah ba yana nuna musu gazawa gumakansu domin duk wanda ya kama wani ba Allah ba dan ya nemi arziki ko ya nemi ɗaukaka to yayi riko da kafar wala wa ya'buduna min dunillahi mala la yamliku lakum ma la yamliku yanfa'uhum wa yadurruhum a wata ayar yace inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un da abin da kuke bauta kuma bayan Allah tarkace ne gumaka ne ku kuka sassaka su da hannunku duwatsu ne ku kuka sassakace su kuka yi musu surar da kuke so ku yi da hannuwanku kuma kuna riya cewa wai su za su azzarta ku ta za su azzarta ku da haka ku bauta wa Allah ku nemi arziki a wajensa ku gode masa ku sani gare shi za a maishe ku da haka arziki na Allah ne shi yake azurta dukkanin bayansa in ban da shi babu mai azurtawa wa ma min dabbatin fil ardi illa allahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ذاك الله مدوكين سركي ce in amsaka rizqahu ai in amsaka arrahmanu rizqahu malai ce ai almatara ankum abinda ake nufi da arziki anan shine ruwan sama wanda shine sila arziki idan Allah ya rike ruwan sama ga buran bayi to wai isa ya kawo musu ruwan sama in ba shi ba malai ce jawabu sharti mahdhu jawabin wannan sharadi na in an shafe shi dalla alaihi ma qablahu abin da ke gabaninsa yake nuni zuwa gare shi ai man yarzuqukum ai la raziqa lakum ghayruhu abin nufi da aka ce wa zai azurta ku ma'ana shine babu mai azurta ku in ba Allah ba bal amma bari duk da haka lajju fi utuwin wa nufur kafirai sun riga sun zurfafa sun zarce tamadau a kasrati sawarifi sun cuɗe sun shige tare da dalilan da suke iya jawo su su yi musu burki su rike cuna su amma ba su tsayu ba ba su jawo ba sai suka zarce fi utuwin cikin girman kai wani hurin da gujewa gaskiya kalmar utu malai ce takabbur shine girman kai wani hur ba'unin anil haq shine nisantar gaskiya sai Allah ce me afa man yamshi mukibban shi yanzu wanda yake tafiya a kife ai waqi'an kansa kasa sabanin yadda aka saba a ga mutum kafafuwansa ne a kasa kansa a sama amma shi ga wani yana tafiya mukibban a kife kafar a ƙasa kafafuwan kuma a sama shine ala wajihi bisa ga fuskarsa ahada wannan ya fi daidai da ɗabi'a irin ta ɗan adam amma yamshi sauyan ko wanda yake tafiya a daidai irin yadda aka saba gani yau da gobe yana tafiya kan kafafuwansa kansa kuma yana sama wane ne yake daidai wanda yake tafiya da kafafuwa shine ke daidai a halittar da Allah yawa yan adam a halittar da Allah yawa bayi su tafi da kafafuwansu kawukansu kuma suna ina sama to amma sai ga wani shi kuma yana tafiya da kansa kafarsa kuma tana sama kaga wannan ya kifa kenan da aka ibnu kasir yace wa hadha masalun darabahu Allah lil mu'mini wal kafiri wannan misali ne Allah yake bugawa tsakanin mumini da kafiri fal kafiru misluhu fi ma huwa fihi shi kafiri misalin sa cikin halin da yake ciki kama man yamshi mukibban ala wajhihi yayi kama da mai tafiya da fuska mai tafiya da ka ma'ana yana yin abubuwa ba daidai ba ay shi munhaniyan la mustawiyan yana tafiya a kife ba a daidaice ba ala wajehi akan fuskarsa ai la yadri aina yasluk ta yadda bai san ina yake sa kafarsa ba wala kaifa yadhhab bai kuma san yadda yake tafiya ba ko ina zai tafi ba bal ta'ihun bari dai yana cikin imuwa ha'irun yana fagamniya dallun ya bace a hada ahada shin yanzu mai irin wannan hali shi yake daidai an manyan shi sauyin ko wanda yake tafiya a daidai bisa ga yadda Allah ya halicci dan adam wanda kuma shine mumini ma'ana dai shi mumini duk abin da yake zaka ga yana yin daidai sakamakon imani sakamakon karanta wahayi na qur'ani da na hadisai zaka ga kullun yana kusantar daidai amma shi ko kafiri sakamakon nisantar waɗannan abubuwa to kullun zaka ga yana yin abu ba daidai ba kamar wanda yake tafiya a kife shi kuma wancan kamar wanda yake tafiya a daidai kai ka san wanda yake tafiya a kife ina zai kai kansa wajen halaka domin bai san ma ina zai je ba amma wanda yake tafiya a daidai fa to zai kai kansa zuwa ga matsirata duk abin da ya tunkaro shi na ki zai gan shi da ido in na kaucewa ne ya kauce masa in na tsallakewa ne ya tsallake in kuma na karewa ne ya kare kansa irin wannan misali sau da dama Allah yana faɗa sa a Qur'ani wata rana ya kwatanta musulmai da marayayyu kafirai ya kwatanta su da matattu an gane ko awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kamar masaluhu kamar yadda wani lokaci yakan kwatanta mumini da mai tafiya a cikin haske kafuri da mai tafiya a cikin duhu an gane ku. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati والذين كفروا آمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي إلى زوا كرشان آية ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا ما له من نور مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تتذكرون an gane ko wa ma yastawi al-ahya'u wal amwatu wal zulumatu wal nuru wal dhillu wal harur kaga duk misali ne wai dan a bambance kai ka san waɗannan a zahiri ba daidai suke ba mai gani da mara gani ba ɗaya suke ba mai ji da mara ji ba ɗaya suke ba duhu da haske ba ɗaya suke ba matacce da rayayye ba ɗaya suke ba inuwa da zafin rana ba ɗaya suke ba to haka mai tafiya a daidai ba ɗaya yake ba da wanda yake tafiya a kife to a nan malamai suka ce kalmar mai tafiya a kife ana nufin abin da zai samu kafirai ne a nan gaba domin kada wani ya ce a'a to ai a duniya a zahiri john da kafa yake tafiya malam Ado ma da kafa yake tafiya ya za ku ce mana yamshi mu kibban ala wajehi to amma akwai lokacin da john din zai koma tafiya da fuskar kasa yau mai yushabuna finnari ala wujuhihim الذين yusharuna على وجوههم ila جهنم za a tashe su akan fuskar su an tambayi imamu katada ta yaya mutum zai iya tafiya da fuska sai ce shin Allah a duniya ba shi ya bashi iko ya tafiya da kafa ba da dabara dan adam ce ta sa ya tafiya da kafa Allah ne halicce shi haka to wanda ya halicce shi ya bashi ikon tafiya da kafa shi kuma zai canja halitta ya ba wa ido damar ya ja mutum kai yayi tafiya kafa ta yi sama alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi qadirin ala an yumshihu ala wajhihi bala allan da ya tafi da kai akan kafafuwanka bai da ikon ya tafi da kai akan fuska zai iya shi yasa in ka kalli halittar duniya zaka ga wasu daga cikin halittun ai da ciki suke tafiya yanzu dan adam in ka ce ya tafi da ciki zai iya to amma kada fa wani ya tafi da kafa biyu wani ya tafi da kafa hudu mai tafiya da kafa hudu in ka ce ya tafi da biyu ba za ta yi mar daɗi ba yanzu ka ce zaki ya tashi haka akuya ta tashi irin yadda mutum yake zai yi tafiyar ba zai yi ba to shi kuma mutum din mai tafiya da biyu ka ce ya kifi ya tafi da hudu zai yi ba zai yi ba wani kuma ya ja ciki wani kuma ya tafi da kafafuwa barkatai ba adadi kaga wannan duk iko ne na Allah wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha Allah shi halicci duk wata halitta da kake gani a ban kasa wata yasa ta ja ciki kuma inda zaka ce ta kifa ba za ta tafi ba in ba cikin nan ta ja ba ita ba daidai bane a wajenta wata yace ta tafi da biyu in ka ce ta ƙara na ukun ma tafiya ba za ta yi ba in ka ce ta tafi da ɗaya yanzu a ce ka ɗage kafa ka tafi da langa daga nan zuwa gidanka ka kwana baka je ba kila ko da girman ka da lafiyar ka a ce ka yi rarrafe ka tafi gida da rarrafe ila gobe sai ka yi jinyar wata biyu uku kafin ka sake fitowa amma yanzu ka ce akuya ta tafi da kafa hudu mana a guje za ta falfala daman ita kayanta ne ko da haka wannan yana nuna mana ikon Allah tun a rayuwar duniya shi babu wani abu da yake gagarau a wajensa sai dai in bai so ba idan ya so ya mai da ido ya yi tafiya zai mai da ido ya tafiya to amma ka sani duk wanda aka mai da idan sa ya tafiya kuma ba wai ta dadi bace ba ba ta dadi bace ta azaba ce saboda in dai asali kafa aka ce ta yi tafiya to ranar da kafa ba ta tafiya duk abin da zai wakilce ta kuma ba a dadin rai za a yi tafiya ba yanzu mai tafiya da kafa biyu in ɗaya ta samu matsala tafiyar ba ta yi masa daɗi mai tafiya da kafa uku ga su dai kafafuwa hudu kai barkatai akuya sai kaga in kai ne daman da biyu kake ita ku da hudu take da ɗaya ta samu matsala sai kaga tafiyar ba ta yi mata daɗi a badadin ka ce to ina ma akuya ta dawo ta kwaikwayi kaza mana ta dawo ta kwaikwayi mutum mana ta tafi da biyu biyun su zama safaya ba wata safaya duk hudun nata su ne asali da ɗaya ta samu matsala sai kaga tafiyar ba za ta yi ba to haka nan yanzu da za ka tuntsura kada ya yayi rubda ciki ya kalli sama ba zai tafi ba saboda ba ka'idarsa ba kenan to duk wani abu da Allah ya dora shi akan wata ɗabi'a in ya canja masa ɗabi'ar sai ya wahala da haka abin da ake so a nuna mana shine kafirai a misali na hankali a rayuwarsu ta duniya ba daidai suke ba wannan kuma zai bayu zuwa ga alahira ganin ido mu ga cewa sun canja ga bisa ɗabi'a irin ta 'yan adam a madadin su yi tafiya da kafa za su koma suna tafiya da ka ko da fuska wanda kuma wannan sabanin abin da Allah subhanahu wataala ya dabi'anta dan adam ne ma'ana za a yi musu sakamako irin na aikin su yadda suka kibin hanya madaidaiciya a rayuwa su yi tafiya daidai yadda suka kin shari'ar Allah su rayu yadda ya kamata to haka a ranar lahira Allah zai canja salon rayuwar su ya bai da su suna tafiya da fuskokin su a madadin suna tafiya da kafafuwan su da haka Allah ya ce amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim shin wannan shi yafi shari'a ko kuma wanda yake tafiya sawiyan madaidaici ala siratul mustaqim bisa ga tafarki madaidaici aljawabu shine na'am alladhi yamshi ala siratin mustaqim ahda wanda yake tafiya akan tafarki madaidaici wannan kam shine mafi shiriwa wanda kuma shine akan daidai to kalmar ahda fi'ili ala wazni af'al sigatu tafdil yafi shiriya baya nuna cewa waɗancan ashkan shiriya suke domin fi'ilin afa'ala yana zuwa min ala ghairi babihi ma'ana dai wannan shine akan shari'a amma wancan ba akan shari'a yake ba ba wai ka ce wannan shine wai fi shari'a kenan wancan shi ma shiryayye ne ba ba haka ake nufi ba sai Allah sarki ya ce mai قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ألا تقول كتيد سوء هو الذي أنشأكم شيء ألا شيني وان دي فارد دكو دك بابو lafazin ansha'a shine ka fara abu alhalin da babu shi daidai yake da al-ikhtira da aka Allah shi ne wanda ya halicci yan adam daga babu ba a taɓa yi ba ballantana a ce ya kwaikwaya daga wani ya yi nasa Allah maɗaukakin sarki bisa ga hikimarsa da ikonsa ya ƙirƙiri halittarsa ba tare da ya kwaikwayi kowa ba kuma ya samar da su daga babu wanda shi ne ma'anar ansha'a da haka ka ce huwa allazi ansha'akum Allah shi ne wanda ya halicce ku ya farar da ku daga babu wa ja'ala lakum sam'a kuma ya sanya muku ji wal absara da magannai wal af'ida da zukata na hankaltar al'amura malai ce tafakkaru na biha zukatan da dan adam yake tunani da su suke fassara masa abubuwa domin ita zuciya wacce take daure da kwakwalwa ita take fassara wa dan adam dukkanin wani sako da ya samu ta hanyoyin karɓar sako na jikinsa ko dai hannu ko kuma ɗanɗano ko ganin ido ko shaƙa ta hanci an gane ko ko lasa da harshe idan ka lashi abu a harshenka harshen nan zai tafi da ɗanɗanan da gaggawa zuwa ga ƙwaƙwalwarka da zuciyarka ta fassara maka wannan ɗanɗanan zaƙi ne ko ɗaci ne bauri ne ko barshi ne ko makamancin haka to haka nan idan ka taɓa abu da hannunka zuciya ita za ta fassara maka wannan abin mai laushi ne ko mai kaushi mai zafi ne ko mai sanyi in ka ga abu da idanka hakanan zuciya ita za ta fassara maka wannan abin mai kyau ne ko mara kyau to hakanan in ka shaka da hancinka kwakwalwa ita za ta fassara maka tare da aikin zuciya a lokaci guda cewa wannan abin kanshi ne ko wannan abin wari ne da dai ire-iren waɗannan abubuwa to da haka Allah subhanahu wata duk shi ya mana wannan gagarumin hidima ba tare da kwaban mu ba ba tare da sisin mu ba dan yi mana ni'ima in ya ga dama sai yayi ka ba waɗannan abubuwa kamar yadda ya yi waɗansu yanzu a cikin mutane akwai wanda baya ji a cikin mutane akwai wanda baya gani a cikin mutane akwai wanda hancinsa bai san wari ba bai san kanshi ba an gane ko ma'ana turaren ka banza ko kasa ko kakkasa shi ba abin da ya dame shi to amma kai in ka duba sai ka ga Allah madaukakin sarki duk bai ma wannan ba yanzu wani makaho ne da abun tsoro zai taho a guje sai dai ku tsallake ku bashi in ba kama hannunsa aka yi aka tseratar da shi ba ba da yadda zai tsira wani gurgu ne da abin a gudu zai rara ko mutane shi ba zai iya guduwa ba babu kafar amma Allah subhanahu wataala kai ya maka duk waɗannan abubuwa ba kuma dan ya fi son ka ba wancan kuma da ya jarrabe shi da wancan ba wai sa yake ba amma kai ya yi maka ne dan ya jarraba ka ya gaya ya zaka yi da waɗannan abubuwan da ya maka wajen bin umarinsa ko gujewa hana-hanansa shi kuma wancan ya jarrabe shi ya gani zai ɗauka darar ko ba zai ɗauka ba wa nabalukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un to da ka Allah subhanahu wataala ya mana wannan qalilan ma tashkurun kadan ne daga cikin ku kuke wa Allah godiya bisa ga wannan ni'imomin da ya muku ni'imar ji ni'imar gani ni'imar hankali na tunani an gane ko da haka malamai suka ce waɗannan su ne manya-manyan ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya wa ɗan adam ta fuskar halitta wanda kuma wajibi ne akan ɗan adam ya wa Allah maɗaukin sarki godiya kuma zai masa tambaya a kansu domin yace ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا kada ka yadda kai abin da baka sani ba kada ka yadda ka zai kewa abin da baka da ilimi a kansa da sunan addini duk abin da ka yi na addini ka tsaya kai ilimi a kansa domin shi yasa Allah ya baka ji ya baka gani ya baka zuciya ka yi tunani an gane ko lahum قلوب لا yafqahuna بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها kada ya zama cewa mutum yana da kwakwalwar amma ba ta tunanin gaskiya ba hankali ba na hangen gaskiya ba ido ba na ganin gaskiya ba kunne ba na sauraron gaskiya ba ya zama kamar kafuri wanda ya hasara ya taɓe wa in yarau kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihr mustamir wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila to kaga wannan ba karamar asara ba ce ba da aka kai amfani da jinka wajen jin gaskiya ganinka wajen ganin gaskiya zuciyarka wajen hankalta da fahimtar gaskiya domin dukkanin waɗannan Allah ya baka su ne don wannan ayyuka wanda kuma watan wata rana ubangiji zai zo ya maka hisabi akan haka qalilan ma tashkuruna kaɗan ne daga cikin ku suke godiya ko qalilan ma tashkuruna wa lokaci kankani ne in kuka kalli lokutan da muka baku kuke mana godiya a ciki amma duk da haka Allah madaukakin sarki ba zai kama dan adam ba sai daga sai da abin da ya na sako mana kalmar qalilan ma tashkurun qalil din suka ce sifa ce an shafe mausus mausufin sa ai waqatan qalilan ma tashkurun lokaci kankani ne cikin lokutan ku na rayuwa kuke godiya masu lissafi suka ce da za ka kidanya rayuwar dan adam abubuwan da yake nasa na kansa da na sharholiyarsa da na yau da kullun. da marasa amfani sun fi yawa akan abubuwan da yake yi na addini da kuma mai amfani suka ce da za ka lissafa mutum a kullum yana yin sallah ta minti goma kuma ya shekara sittin in ban manta lissafin ba ga baki ɗaya za ka ga sallar da ya bai fita ta shekara biyu ba a shekara sittin da a ce mutum yana yin baccin awa takwas takwas ya shekara sittin to za ka wayi gari wajen shekara arba'in bacci ya yi wanda kuma baccin nan ba shi aka kawo shi ba da za ka irga yana cin abinci na minti goma sha biyar biyar na safe biyar na rana biyar na dare biyar za ka samu wajen shekara takwas ko tara abinci ya ci a ciki alhalin sallan nan dan ita aka yi amma dan ita aka yi amma kwata kwata ta shekara biyu kai a sittin to wanda kuma bai kai sittin din ba ma fa kila wani yana kuma zaman dandali kullum sai ya yi hira ta majalisa ta minti arba'in akalla kenan wanda wani ake bani labari kullum da safe yadda ake zuwa sallar asuba haka yake zuwa majalisa sai ya zauna da safe ya tashi ya tafi aiki ya dawo ya zauna da rana ya tashi ya shiga gida ya ci abinci ya sake dawowa ya zauna bayan la'asar sannan kuma daga nan har kwanciya bacci to kaddara wannan kwata-kwata in ka kidan yi mintunan na zaman majalisar minti arba'in ne za ka samu a shekara 60 ya yi zaman majalisa ne wajen shekara 14 don Allah idan ka haɗa wannan da wancan nawa aka yi wa Allah godiya a ciki da wanda ba a yi masa godiya ba a ciki ma'ana waɗannan abubuwan da Allah ya mana moruwar mu ta yau da kullun da su ya fi buƙatuwar ya fi aikin da muke wa Allah da su ya fi aikin da muke wa Allah da su minti nawa ka ɗauki ƙur'ani ka kalla mu ɗauka kullum awa ɗaya kana kallon ƙur'ani wai ka kuma awa nawa kake kallonta ko ba haka ba subhanallahi subhanallahi mu ɗauka kullum kana goma lissafin kuɗi kuma nawa kake lissafa kullum sadaka mu ɗauka kullum kana ta naira biyar wanda ni na san wani yakan yi sati bai ta naira biyar ɗin ba musamman in gwauro ne domin kila mai mata in ya bada kuɗin cefane ko ya sadaka ko ya faɗi sadaka ko bai faɗa ba an yi mar ya yi sadaka buzu ko wai buzu ne ya zo ɗiban ruwa a rijiya akwai silalla aljihunsa na gaba yana durƙusawa sai silallan suka tafi shar to kan su kai ya san ba za su kamu ba sai niyya ya ce to sadaka sadaka kaga da yawa daga cikin magidanta za su ba da kuɗin cefane ba su hararo sadaka ba amma kilan an yi musu karatu aka yi musu tishi aka yi musu tuni kuma sai su niyya to a a hakan recharge card kullun nawa kake sa Ka kaga dai kalilan ma tashkurun waɗansu malaman suka ce kalilan ma tashkurun ana nufin kaɗan ne daga cikin ku suke godiya akwai wanda duk wannan ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya masa bai taba cewa Allah na sau daya ba bai taɓa cewa Allah na gode sau ɗaya ba annabi ibrahim zai wa allah magiya cewa ka ce ba za ka tozarta ni ba ga mahaifina ka mai da shi alade za ka sa shi a wuta sai allah maɗaukin sarki ya ce masa ai bai taɓa min godiya ko sau ɗaya a ni'imar da na yi masa ba haka abu talib mahaifin ali ibn abi talib bai taɓa cewa allah na gode ko sau ɗaya ba kila ya yi godiya amma godiya irin ta maguza wannan da wanda ya yi ta da wanda bai bada ɗaya godiya irin wacce Allah ya ce a gode masa irin ta yake bukata irin ta yake nufi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yakul yawman min ad-dahri rabbi ghfir li khati'ati yawm ad-din bai taba faɗa ba rana daga cikin ranaku Allah ka yafe min zunubi ta zunubi na a ranar sakamako to kaga ko wanda ya je wa Allah madaukin sarki da irin wannan hali da irin wannan yanayi yayi buris da ni'imomin da Allah ya masa ya sa kafa ya shure ya taka ina godiya take a cikin wannan to amma Allah madaukin sarki yana son bayi masu godiya ba dan godiya za ta amfane shi ba sai dan kai godiya za ta yi wa amfani wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim wanda ya gode kansa ya godewa wanda kuma ya kafirce Allah daman mawadaci ne subhanahu wataala da ka ubangiji maɗaukin sarki ce qalilan ma tashkurun malai ce ma din nan lita akidil qilla dan karfafa karancin ne abin nufi kaɗan ne kwarai tashkuruna kuke wa Allah godiya ko dai a lokutan ku ko kuma a dukkanin ku malai ce mu wal jumlatu musta'anafa mukhbira bi qillati shukrikum jiddan ala hadhihi ni'am jumlar sabon zance ne kuma tana ba da labari ne akan karancin godiyar bayi bisa ga ni'imomin da Allah ya musu kware da gaske Allah ya ce kul ka ce da su huwal zara'a zara'akum Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku kalmar zara'a shi ma daidai ke da kalmar khalaqa ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذاك ألا مدوكين سركي شيء هالتباي في الأرض أتشكن كسا وإليه تشرون كما قريش نزاء ميدو دباين للحساب دن أي حسابي ويقولون متى هذا الوعد ذاك جد وأن بسي إيماني با سنا cewa da muminai wai wannan alkawarin da aka yi muku na cewa za a dawo da ku in kun mutu kuma a yi muku hisabi wai wani lokacin za a yi hakan ne da wannan tambaya ce da ma'anar musu don su ba su yadda ba shi yasa wata ayar ya ce wa na mata hadhal fathu in kuntum sadiqin sai Allah ya ce qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina zalamu la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzaruna fa a'rid anhum wantazir innahum waya wa yaquluna suna fada mata hadha al yaushe ne wannan ranar hukuncin za ta zo lafazin al-fatu shine hukunci qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al-fattahu an gane ko rabbana iftah baini wa bainal qaumil fasiqin rabbi wa wa min daka bi ma'ana shine dai ranar da Allah zai yi sakamako ranar da Allah zai yi bayi hisabi da kafirai suna tambaya dan musu irin abin da ake cewa wai mun gaji da gafara sa ba mu gakkaho ba yaushe ne wannan alkawari na tashi in kuntum sadiki na inda gaske ne mana suna gaya wa annabawa kuma suna gaya wa muminai sai Allah ce kul ce da su qul innama ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون الله يقول قل كتير دسو إنما العلم كدي علم سن اللوكة تنتاشن القيامة عند الله ينا وجن الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ذاك سن اللوكة تاشن القيامة تكميمي وأن الله ني سبحانه وتعالى شيسا حديث جبريل من ذا ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل wanda ake wa tambayar bai fi wanda yake tambayar sani ba ma'ana da mala'iku da annabawa duk ɗaya ne a fagen sanin lokacin tashin alkiyama to ina kuma ga wanda bai kai su ba mala'ika jibrilu shine shugaban mala'iku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa duka to da shugaban mala'iku da shugaban annabawa duk sun ce ba su san ranar tashin alkiyama ba wa kuma ya isa ya sani babu in kai mala'ika ne jibrilu ya wakilce ka in kai annabi ne bil adama annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilce ka kuma ya ce bai sani ba dangane da bai sani ba a wane wata a wace shekara a sanyi ko a damuna ko a ɗari ko a bazara ko a hunturu wannan ba wanda ya sani sai Allah amma a wace rana cikin ranakun sati za a tashi alkiyama juma'a ce manzo Allah ya faɗi wannan cikin hadisi muslim khairu yawmin tala'a fihi shamsu yawmul juma'a fihi khuliqa adamu وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج وفيه تيب عليه وفيها تقوم الساعة fiyayyen wuni cikin wannan mako wanda rana ke hudawa a cikinsa shine wunin juma'a a ciki aka halicci adamu a ciki aka shigar da shi aljanna a ciki aka fitar da shi a ciki aka karɓi tubansa a ciki za a tashi alkiyama to amma juma'a ta wacce january february march april 2008 2009 2013 2019 mu a najeriya ma zaɓe zami ko Allah shi ya san wace rana me yasa ya ɓoye don ya nuna wa kowa gajiyawarsa ta fuskar ilimi shi kuma ya nuna isassa wa ma'utitun minal ilmi illa kalila malamai suka ce wannan yana daga cikin darasin da Allah yake so ya nuna wa bayi cikin koyi sanin tashin alkiyama kowa bai sani ba Allah shi ya sani kowa mara sani ne Allah shine masani kamar yadda ya gwada mu ta fuskoki da dama don ya nuna mana gajiyawa mu ta fuskar ilimi yanzu misali rai duk mai motsi an yadda yana da rai to amma ina ran yake taɓa mana ranka a ina yake a jikinka sirrin Allah ne ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani shi yasa yace wa yas'alunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila to hakanan sanin tashin alkiyama hakanan sanin me ke cikin mahaifa sanin saukar ruwan sama sanin lokacin mutuwa sanin wajen mutuwar kansa inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arhab wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kaga wannan yana nuna maka buwayar Allah ta fuskar sani duk wanda ba shi ba ƙasa yake da shi ta fuskar sani ka daidaita wani da Allah cikin sani ya wannan baka yi masa adalci ba shi kuma Allah ka wulakanta shi ka ci mutuncinsa da haka Allah da kansa yakan ce da annabinsa in an tambaye shi abin da bai sani ba ce Allah ne masani wal inna ma ilmuha inda Allah ce da su sanin lokacin tashin alkiyama yana wajen Allah kamar yadda fir'auna ya tambaye annabi Musa da dan uwansa Haruna fama balul qurunil ula qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi la yansa iyayenmu da kakanninmu da suka mutu muka binne su a ƙasa ina suka tafi yanzu suna ina ka ce sanin inda suke yana wajen Allah wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ganin shi mai kwakwalwa ne mai hankali ne idan mutane suka mutu ina suke tafiya idan aka tashi alkiyama mutane suka mutu ina za su koma idan aka je lahira Allah ya ɗauke sama ya ɗauke ƙasa ya ɗauke dukkan halitta ya riƙe da hannu to mutane suna ina domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda wani bayahudi ya zo ya tambaye shi ya ce mun tarar da aya a cikin attaura cewa ranar lahira in an tashi alkiyama Allah zai riƙe sama da ɗan yatsa ɗaya ya riƙe ƙasa da ɗan yatsa ɗaya ya riƙe teku da ɗan yatsa ɗaya ya riƙe duwatsu gaba ɗaya da ɗan yatsa ɗaya to sai wannan bayahudi ya ce to in an yi haka ina mutane suke sai manzo Allah ya ba shi amsa ta hankali ya ce idan dare ya yi ina rana take yace Allah ya san inda take ce to su ma Allah ya san inda suke idan rana ta yi ina duhun dare yake tafiya ya ce Allah ya san inda yake ce su ma shi ya san inda suke yanzu ba za ka yi tunani ba a da can kafin a halicce ka ina kake hankalinka ba zai iya tuno inda kake ba saboda an yi ribas din da ba za ka iya tafiya ba dole ka tsaya hal ata al insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura yanzu dan adam ba zai yi kansa adalci ba mun yi wani lokacin da bai isa ya gano ina yake ba mun adana shi mun boye shi a wani waje mu kuma ka san inda muka aje shi haka in Allah ya ga dama ya tafi da mu sai ya tafi da mu ya kai mu inda yake so ya aje mu ba wanda ya san ina muke kamar yadda ya tafi da iyayenmu haka zai tafi da mu haka zai tafi da yan bayan mu da haka dai ubangiji shine cikakken masani akan dukkan abin da yake yan adam ba su sani ba ko suka san wani sashi ba su san sauran sashin ba wulka ce da su innamal ilmu hakika cikakken ilimi na sanin lokacin tashin alkiyama inda Allah yana ga Allah wa inna ma ana nadhirun mubin kadai ni mai gargadi ne a bayyane ni kawai turo na akai in gaya muku alkiyama ku imani da ita amma sanin lokacin tashin ta wannan ba a hannuna yake ba a hannun ubangiji ne malamai suka ce yana daga cikin babban darasi da Allah ya koya tashin alkiyama domin kowa Allah madaukakin sarki ya masa cikakken adalci ban sani ba baka sani ba basu sani ba bamu sani ba amma an ce duk mu je mu yi aiki an ba mu ka'idojin aikin an ce mu guji laifi an ba mu ka'idojin laifin ba wanda aka ba notice la ba annabi wa ba wanda ba annabi ba to kaga idan kai sakaci da naka lokacin kai abin da ba shi aka ce kai ba za a kama ka da cikakken hujja amma inda wani ya sani wani bai sani ba to wani zai ce to ai shi wani an ce ya shirya ni ko ba a bani dama in shirya ba ko ba haka ba sannan kuma wannan yana nuna kowa ya shiga taitayinsa domin lokacin da mutuwarka za ta zo ba za a yi maka notice ba ba za a yi maka inkiya ba kuma duk wanda ya mutu nan fashi alkiyamarsa ta tashi man mata faqad qamat mara falamma ra'awhu yayin da kafirai suka ga ai al'azaba ba'd al azaba lokacin da aka tashi alkiyama zulfatan kusa da kusa si adwujuhul ladina kafaru zaka ga fuskokin su sun munana sun canja lafazin falamma ra'awhu a nan ba a faɗi menene maf'ulin bihin ba sai aka kawo zamiri wanda zamirin yana wakiltar azaba ne an gane ko wanda waɗansu malaman suka ce lam yasbaq laha zikirun ba ambace ta ba a baya amma waɗansu malaman sun ce an ambace ta tun cikin fakai faka na nakir nakir din ana nufin azab to da ka falan mara auhu kafiran da basu yadda da azaba ba in suka ganta sai kaga fuskar su ta canja ido ya raina fata وأزلفت الجهيم للغاوين وبرزت الجهيم للغاوين za a fito da wutar jahannama a fili ga rudaddu su ganta ta gansu an gane ko wa ra'al mujrimuna an nara fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa hadhihi yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun afasihrun hadha am antum la tubsiruna islawha fasbiru aw la tazbiru sawa'un alaikum zaune makuntun ma kuntum ne. Wai izal jahimu so to da ka wuta za a kusanto da ita aljanna ma za a kusanto da ita wuta za a kusanto da ita ga kafirai in suka ganta hankalinsu zai tashi ransu zai ɓaci fuskarsu za ta canja aljanna za a kusanto da ita da muminai in suka ganta za su yi farin ciki su yi annashuwa saboda sun ga alheri amma waɗancan kuwa sun ga tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alheri da haka Allah madaukin sarki ce falamma ra'auhu yayin da za su ga azabar zulfatan kusa da su si adwujuhul ladina kafaru fiskokin kafirai za su yi muni wa qila za a ce da su ai qala al khazana lahum masu tsaron wutar za su ce da su taubikan wa taqri'an dan kurewa da kwankwasa zukatansu hadha allazi kuntum bihi tad'una wannan ita ce azabar da kuke ta cika bakin cewa a kawo muku tun a duniya in da gaske ne a kawo muku to da ka gashi wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalin musamman la ja'ahumul azab kafirai kullun cika bakin su inda gaske ne azabar a kawo mana inda gaske ne azabar mu ganta to sai a ce hadha allazi kuntum bihi tadda'un hadha allazi kuntum bihi tukazzibun wannan ita ce azabar da kuke karyatawa azabar da kuke cika bakin a kawo muku ita malai ce ai annakum la tub'athuna wa hadhihi hikayatu halin ta'ati أبر أبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها كلمة فلما رأوها yayin da suka ganta ai ba su ganta ba nan gaba ra'auhu yayin da suka ga azabar ai ba su ganta ba sai nan gaba za su ganta to amma me yasa aka ce yayin da suka ganta malai ce dan a nuna maka cewa tabbas za su ganta mun sha faɗar wannan galibin abubuwan da za su faru na tashin alkiyama Allah yana kaso kawo su da sigar fi'ili madi an riga an yi alhalin kuma tukuna ba a yin ba sai nan gaba amma me yasa ake cewa an yi saboda dole ne za a yi ba makawa sai an yi idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa kaga duk fi'ili madi ne wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat idza sama'u shaqqat wa idzal kawakibu intafarat idza sama'u fatarat to kaga duk wannan fi'ilai ne madi idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku safa waji'a yawma idhin bi kaga duk fi'ili madi ne suka ce litahaqquqi wuqu'iha saboda babu makawa wannan al'amura za su faru ko ba daɗe ko ba jima lokaci kawai ake jira kuma mu ne muke ganin lokacin da nisa amma shi Allah a wajensa kamar kibtawa ido ne wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab da aka bayi ne suke ganin alkiyama da nisa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba sai Allah ya ce mai قل أرأيتم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Allah ce kul ka ce da su a ra'aitum ku bani labari in ahalaka ni Allah inda Allah zai halakar da ni ala taqdir bisa ga kaddarawa wanda hakan ba abu ne mai faruwa ba amma ba gagarau bane a wajen Allah amma ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ba zai yi ba halakar da annabi daga cikin annabawansa domin Allah yana da ka'ida ta halakarwa yana da ka'ida ta rahama annabawa sun cika ka'idar rahama sun kubuta daga ka'idojin halakarwa bisa ga taufiƙin da ubangiji ya yi musu to amma Allah maɗaukin sarki yana tauna a tsakuwa don aya ta ji tsoro yanzu in annabi daga cikin annabawa bai gagara ba Allah in ya ga dama ya halakar da shi so kuma wane ne wanda yake ganin ya ci dubu sai ceto babu shi shine Allah ya ce da Yahudawa qul manyan yamliku lakum min Allahi shay'an in arada ayyuhu likal masiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a lokacin da suke cika baki suna cewa na hannu abu na'ullahi wa ba'u mu yayan Allah ne mu yake so sai Allah ce kwace da su yanzu in muka ga dama shi annabi Isa dan Maryam da suke fakewa da shi da mahaifiyarsa sai muka halakar da su waye isa ya ce mana a'a waye isa ya ce dan me to ashe duk wanda bai kai waɗannan ba yake fakewa da su ya kamata shi ma ya shiga taitayinsa ya sani ba zai gagaru ubangiji ba subhanahu wataala daka in halaka ni Allahu in a ce Allah zai halakar da ni wa man ma'iya da waɗanda suke tare da ni minal mu'minina daga muminai bai azabihi da azabarsa kama taqsuduna kamar yadda haka kuke so domin kullum abin da kafirai suke so su ga annabi da sahabbai sun fada cikin halaka am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin kullum abin da suke cewa rabu da shi mawaki ne muna jiran wata bala wata musiba da wani bala'i ya afka masa ma mu huta da shi kullum wannan shine fatan su ba sa fatan alkhairi ba sa fatan samun rabo ga annabi da sahabbansa to da in a ce abin da kuke fata din ya same mu ko kuma Allah bai mana abin da kuke fatan ba sai ya ji kanmu man yujirul kafirina min azabin alim ko mu halaka ba zai hana kuma ku halaka ba in an ji kanmu kuma hakan ba zai sa ku ku tsira ba ma'ana idan mutum zai yi kansa adalci yayi ta kansa kai ya ta wani yanzu kafirai da suka dage suka ƙi yin imani kuma suke ta mummunan fata ga annabi in annabin ya halaka shin su sai su tsira ai in dai baka yi aikin kirki ba dan wani ya halaka kai ma ba tsira za ka yi ba hakanan in dai baka yi aikin kirki ba dan wani ya tsira kai ba za ka tsira ba domin tsirarsa daban taka daban da haka Allah yana so ya nuna mana ne anan mu daina fakewa da wasu mu muke yin aikin alheri ko iyaye ko wasu shehunnai ko wasu malamai kowa yi aikinsa tsiran malaminka daban tsirarka daban tsiran mijinki daban tsiran matarka daban tsirar uba daban tsirar ɗa daban ɗa sai ya tsira a wajen Allah uba ya faɗa wuta uba sai ya tsira a wajen Allah ɗa ya faɗa wuta miji sai ya tsira a wajen Allah mata ta faɗa wuta da ka maganar cewa wai wanan kam nagari ne bari ka fake da shi wannan ba daidai bane ba da haka fa man yujirul kafirina min azabin alim ay la mujira lahum minhu abin nufi dai kafirai ta kowane hali ba za su tsira ba in dai fa ba kafircin suka tuba suka daina ba kul ce da su huwar rahmanu shi Allah ne mai rahama amanna bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma da shi muka dogara malamai suka ce cikin ayar da ta gabata akwai tsantsar adalci kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kula cikin tattaunawarsa da kafirai babu yaban kai babu yaban kai kullum ana nuna musu ku yi mu ku yi mu mami wa qul i'malu fa Allahu amalakum قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمن لكم دينكم ولي دين لي أملي ولكم أملكم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين بذاك تبقى جمع النبي ياتي موموني با كوبا كوباني تارد فشيشي إني أما تواضع الله يكي كويا مسا كما شي يكي كويا والأمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ya za a yi wani ya daidai da annabi ba zai yi ba amma saboda adalci na magana da rarrashin abokin tattaunawa da hikima da jawo hankali a wajen wa'azi kullum baka nuna kai kai ne na Allah a'a za a iya samun cikin wanda suke sauraron ka sun fi ka gaskiya sun fi ka daidai amma dai a yi ƙoƙari a haɗa ka taro can su taro can ka kwatanta su kwatanta a ƙarshe duk mu shiga aljanna mu ta zamo ƙarƙashin al'arshin ubangiji wannan shine fata da ka kulka ce da suhuwar huwar rahmanu wanda kadai zai iya tseratar da ni ko ya tseratar da ku daga azaba shine ubangiji mai rahama amanna bihi mu mun yi imani da shi ko ku kun kafirce masa wa alaihi tawakkalna gare shi muka dogara ko da ku baku dogara da shi ba la alal amwali wal aulad mu bamu dogara da ƴaƴa ba mu dogara da dukiya ba ku ku kuka dogara da ƴaƴan kuka dogara da dukiyar ku ku kuka ce nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina mun fi Muhammadu dukiya mun fi shi yawan ƴaƴa in an je lahira dukiya za ta yi mana amfani ƴaƴa za ta yi mana za su yi mana amfani Allah kuma yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfan illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u bi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun dukiyarku da ku ba su suke sa mu so ku ba inda Allah ayyukanku na kware su muke kallo idan ka yi aiki mai kyau ko mun talaucin ka Allah ba ruwansa da talaucin ka in kai aiki na banza ko mun kuɗin ka Allah ba ruwansa da kuɗin ka ila a ƙasar ku ne ake lura da mai kuɗi ake lura da talaka mai kuɗi in yi rashin gaskiya a mai da ita gaskiya talaka in yi gaskiya a ce ƙarya yake magana banza saboda bai da abin hannu amma shi a wajen Allah babu wannan da haka Allah subhanahu wataala ya ce fasata'lamuna man huwa fi dalalin mubin da sannu za ku sani wane ne wanda yake cikin bata mabayyaniya malai ce bitta'i wa bilya'i an karanta fasa ta alamuna ko fasa ya alamuna ai inda mu'ayanatil azab a lokacin da za a ga azaba kiri da muzo a wata ayar Allah madaukakin sarki ce fasa ya alamul kuffaru liman uqubadda da san duka fure za su san kyakkyawar makoma ta suwaye shin ta ce da suke rudar kansu ko ko Muhammadu da mutanansa saya alamuna gadan manil kazzabul ashir da sannu za su sani nan kusa gobe goben nan waye a shararin makaryaci tsakaninsu da muhammadu kamar da suke faɗa da ka sai alamuna da sannu za su sani man huwa fi dalalin mubin ai a nahanu am antum shin mu ne ko din ku ala qira'ati ta am hum alal ya ko su ko mu in ka karanta da ta sai ya zama su in ya karanta da ya mu in ya karanta da ya kuma sai ya zama su kulli ubangiji ya ce ka ce da su ara'aytum ku bani labari in asbaha ma'ukum gauran yanzu idan ruwanku ya nutse cikin ƙasa ƙasa ta tsotse shi faman ya atikum bima'in ma'in waye ya isa ya zo muku da ruwan da za ku sha ku rayu in ba Allah ba babu an gane ko Allah shi ya saukar da ruwa ya sa ƙasa ta tsotsa kuma ta aje mana shi a kusa kusa ta yadda in mun haƙa rijiya sai mu samu sai mu ci gaba da amfani a lokacin da sama ta ɗauke nata in Allah ya ga dama yadda ya ɗauke ruwan sama a tsakiyar rani zai kuma iya tsotse ruwan ƙasa to ina za mu samu ruwan sha ina za mu samu ruwan rayuwa wanda kuma ɗan adam ba zai taɓa rayuwa ba sai da ruwa shi yasa ce wa anzalna minas sama'i ma'an qadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala zahabin bihi laqadirun mu muka saukar muku da ruwa daga sama muka aje muku shi a ƙasa kuma muna da ikon mu ɗauke kayan mu rijiya ta kafe teku ya kafe sama kuma ta kame ruwanta idan Allah ya mana haka babu wanda ya isa ya cece mu to dan tsoron karye mana haka mu bi shi yadda ya kamata mu kwatanta mu nisanci saba masa gwargwadon iko dan mu ci gaba da cin rahamarsa mu ci gaba da jin daɗi na ni'imominsa da ya huwace mada malamai suka ce kalmar gauran masdari ne ma'anarsa shine ga'iran akan kawo masdari a madadin ismul fa'il lil mubalaga qul ara'aytum in asbaha ma'ukum asali ya zamo ga'iran ne ka da su ku bani labari idan ruwanku ya wayi gari mai nutsewa a cikin ƙasa kaga mai nutsewa ai ismul fa'il ne ko amma sai aka ce gauran nutsewa ma'ana nutsewar ta kai nutsewa wai sai kawo muku domin ai ruwa daman a ƙasa yake a nutse yake amma kar ka ɗauka nutsan nan mai zurfi ne nutso ne sama sama in Allah ya tafi da ruwa ƙasa can to ba wata na'ura da ta isa ta zuƙo shi da kaga na'urori da eh, injinan bohol suna zuƙo ruwa saboda sama-sama yake amma in ya kasa ba a iya zuƙo shi to allan da in ya ga dama zai tafi da shi can ƙasan da ba za a iya zuƙo shi ba in ya hakan wa isa ya dawo da shi babu an gane ko daidai da faɗin allah fa'iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab darbar riqab masdari ne suka ce ma'anarsa shine fadribur riqab nan ma an kawo masdari a madadin alfi'il liyadulla alal mubalagati faman ya'tikum bima'in ma'in waye sai zo muku da ruwan da za ku sha ku rayu mala yace jarun tanawalahul aidi ma'ana ruwan da ke gudana wanda hannuwa za su ke kaiwa gare shi waddila'u da guguna kama ikum kamar yadda ruwanku na yau da kullun yake ai la ati bihi illa Allah ta'ala ba wanda isa zo da ruwa daga ƙasa in ya nutse in ba Allah madaukakin sarki ba fa kaifa tunkiruna an ba'asakum to ya taya kuke musun ubangijin da zai iya fito da ruwa daga can karkashin ƙasa cewa ya gagare fito da matattun da kuka binne a nan sama saman ƙasa an gane ko malai cewa tuliyat ta aya inda ba'dil mutajabbirina an karanta wannan aya a gaban waɗansu daga cikin masu girman kai na sarakuna da aka yi baya a tarihi faqala ta'ati eh, fu'usu wal ma'awilu ko ta'ati bihil fu'usu wal ma'awil magirbai da gatarai da dugogi sa haƙo mana da aka karanta masa wannan aya sai ce ai ga amsa ana yana ganin shi wa Allah rashin kunya an ce fa man kun bima wai sai ya zo muku da ruwa sai ce magirbi diga kwalba mana abubuwan da ake haƙa rijiya da su malai ce fa zahaba ma'u ainihi da Allah ya so ya nuna masa gajiyawarsa idansa ruwan da aka yi wa ɗan adam na ido na hawaye mai juya masa ido kawai sai ya kafe ga ruwa na kusa-kusa wa amiyata ke makance malai ce na uzu billahi min al-jur'ati ala Allah wa ala ayati muna neman tsari daga yi wa Allah karan tsaye akan ayoyinsa da kuma ikonsa ibtada'ati sura bi tabaraka alladhi bi yadihi al sura ta fara da yaban ubangiji da nuna albarkatunsa wanda mulki ke hannunsa wa khatamat bi qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran faman ya'tikum bima'in ma'in kuma ta cika da wannan aya fadalla ala annabtida albaraka minhu ta'ala wa khutimat bi takhsisi in sha'iha lahu ta'ala abinda sakon hakan yake nuna nunawa albarka daga Allah take farawa sannan kuma gare shi take tikewa wastamalat ala dalail qudrati wa tauhidihi ma rahmaniyatihi sura ta ƙunshi dalilan da suke nuna ikon Allah da jin kansa da kadaituwar sarautarsa da kuma rahamarsa ga bayinsa Allah ka ji kan kai mana rahama abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah yace bismillahir rahmanir rahim qul huwal ladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ila yana nufin ila akhiril aya har zuwa karshen ayar sai ce to malam wannan ayar tana nuna cewa jariri ji yake farawa sannan gani da sauransu kenan ba haka bane ita ayar an yi adafin abubuwan da aka ambata a cikinta da wawo wanda kuma al'adafu bilwawi la yaqdi tartiba wala at-tarafi dan an ce kaza wa kaza wa kaza baya nuna kazan farkon shine a farko sannan na biyun sannan na ukun an fahimci wannan sannan jera ji da gani da tunani a wasu lokutan Allah subhanahu wa ta'ala yakan gabatar da jin akan ganin ko ganin akan jin haka dai baya nuna cewa dole ji da gani jin ne a farko sannan ganin ya danganta kamar yadda in ka karanta waɗansu ayoyin za ka ga an gabatar da ji akan gani ko an gabatar da hankali akan ji da gani a aya cikin suratul a'raf Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha kaga sai ya fara magana akan zuciya sannan ya ce wa a'ayunun la yubsiruna biha maganar gani sannan ya ce wa azanun la yasma'una biha ya kai maganar ji karshe da haka ana iya samun wannan malamai sukan ce li zikiri ne kadai a wata ayar ma alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabdushuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun an gabatar da kafa an gabatar da hannu sannan aka zo kunne sannan kuma aka je ga ido ana yin irin wannan babu wani dalili a ƙur'anance da yake nuna ga abin da ɗa yake fara yi sannan kuma sai abu kaza tsakanin ji da gani sai dai bincike na yau da kullum zai iya nuna mana haka ko kuma hakan ya zamo ya bambanta daga mutum zuwa mutum wani zuwansa duniya ji ya fara yi kafin ya fara gani wani kuma zai iya yiwa gani ya fara yi kafin ya fara me ji wannan zai iya zama ya danganta daga mutum zuwa mutum takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya mai da malam gida lafiya wa alaikum assalam Allah ya mai shi mu gida baki ɗaya mu lafiya Ya ce ya halatta mutum ya auri agola ya auri yar gida ko kuma malam ya halatta ɗan gida ya auri agola ko yar gida ta auri agolan gida Allah ya mai da kai gida lafiya to kalmar agola abin da ake nufi da shi shine mutum ya auri mace ta zo da ɗa gidan ɗan da ta haifa a wani gida ko ba haka ba galibi wannan shine abin da ake nufi da agwala in ba a zo da shi gida ba ba a ce da shi agwala an gane ko to kai wanda kake cewa ɗaya auri agwala shi wanda zai auri agolar dan gidan waye ubansa mai gidan wace ce uwarsa ita wacce ta zo da agola a'a koko mai gidan ubansa amma uwarsa daban ba ita wacce ta zo da agolan ba to nan waɗansu malamai suka ce idan ya zama cewa an zo da ita da girmanta ta wuce shan nono to ɗan gida zai iya aurenta wanda ba ita uwar agolance ta haife shi ba kamar ɗan kishiyarta amma idan an zo da agolar tana shan nono a gidan ta karasa shan nono har aka yaye ta suka ce to ɗan gida ba zai aure ta ba ko da dan kishiya ne abin da ya sa haka saboda lokacin da mace take shan nono kuma miji yake saduwa da ita to wani kaso na nonon maniyin mijin ne to a irin wannan lokaci kaga zai zama kenan kamar sun fito daga ciki ɗaya ko an shayar da su daga abu ɗaya da haka wannan shine abin da wasu malaman musulunci suka ce baya halatta a irin wannan hali shi ɗan gida ya auri agola wacce aka zo da ita ana shayar da ita ya zama uwarta ta samu wani kaso na nono daga maniyin ubansa sai ya zama kamar sun haɗa tsatso kamar yadda mun sani matsala ta shayarwa tana hana mai aure to haka waɗansu malamai suka yi hadi, amma idan ba haka ba to ya halatta agola ba ta daga cikin wanda kai ba za ka aura ba sai dai shi mijin uwar in ya riga ya tare da ita to ya haramta ya auri agolarsa amma ko shi mai gida ya auro mace ba zawara. da ta tashi zuwa sai ta zo da zan kaɗai ɗaya ɗaya budurwa to kan ya shiga ɗaki in ya ga yar ta fi sai ce to ai canji kuma musulunci ya yarda da wannan kuma ba wani abin ki a cikin wannan to amma kila al'ada ba za a iya ba kila ta ce ya ci mutuncinta ya wulakanta ta ya zai koma kan aure yarta to da ya yi lalata da ita fa da kuma ya ji ya fasa ke ya fasa yar kun yi biyu babu fa ba gwanda a rage ba in ba uwar ba yar haka Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi wujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum agololinku na matanku da suka zo muku da su ku in kun riga kun sadu da iyayen mata to ba ku ba auren agololin har abada amma in ba ku riga kun sadu da uwar ba sai kuma kuka ga agolar ta fi muku to Allah ya ce ba laifi a fasa da waccan ayi da waccan shari'a daidai da hankali kenan ko ba sabanin hankali ba Haka nan kuma da a ce za a yi yar ka aura sai kaga uwar ta fi ta kyau ta fi ta haske baka tare da uwar sai ka ce ke yarinya bigi sai bigi ko in dai baka tare da ita ba babu laifi sai a canja ka aure war wannan da addinin musulunci ya halatta duk waɗannan kofofin na auratayya da muna yin aiki da su muna buɗe su mutane suna aiki da su babu jahilci na al'ada to da da yawan zinace zinace sun ragu a cikin mu da yawa wani zaka samu yana zina da agolar tasa alhalin an halamta masa ya aure ta tun a farko da tun a farko sai ka haƙura da uwar sai ka dawo yar ba shi kenan an zauna lafiya ba wani kuma zaka tarar da uwan matan ma yake zina in haka ne tintini da ka gano uwar ta fi to ka haƙura da yan ka koma uwar to ɗin waɗannan abubuwan shi Allah bisa ga ka'idarsa zai buɗe maka ƙofofin halar birjik ta yadda to in ka ƙetara ka taɓa haram yana da hujja ya kama ka mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya sa malam a aljanna Allah ya sa mu baki ɗaya aljanna Allah ta fi ƙarfin malam shi kaɗai wata rana wani sahabi ya ce wa annabi Allah ka sani da Muhammadu aljanna mu kaɗai banda mu ka safuwa <laughs> ya zo masallaci ya fitsari shi ya ɗauka da yake masallaci annabi ba tayil ne da shi ba kafet ba ya ce kawai ƙasa haka da ya zo kawai sai ya ɗauka ana iya fitsari kawai ja gefe ya fitsarinsa sabai suka tashi suka tsawatar mai suka yi kamar za su cinye shi annabi ya ce a ku kyale shi to wannan kyakkyawan mu'amalar da ya gani ba a kyare shi ba ba a wulaƙanta shi ba aka rarrashe shi aka ce gama sai da ya gama tsaf sai annabi ya ce ku kawo ruwa ku zuba aka zuba sai ce to yaka ya zo sai ce to ka ganin da ka je gani ɗakin bauta ne ba a fitsari a wajen sai ji daɗi sai ce Allahumma rahamni warham Muhammada wala tarham ma'ana ahada Allah ka ji kaina ni da Muhammadu bayan mu kar ka ji kan sai manzo Allah ya ce da shi hajjarta wasi'an ka katange katanga mai faɗi ai rahamar Allah za ta ishe ni ta ishe ka ta ishe su bar ta abu da kowa ya shigo wa rahmati wasi'at kulla shay da haka ita da awa ta gaskiya kullun tallatawa mutane aljanna ake su zo su shiga ba rufe kofar ba ba rufe kofar ba da haka dai aljanna Allah tana da faɗi Allah ka sa mu ciki baki ɗaya da rahamarka yace a ƙarshen suratul mulk ana cewa Allahu rabbul alamin akwai hadisi eh akwai malam bai kawo shi ba kuma saboda tuntuna aka nuna min lokaci ina ta sauri sauri shi yasa ban ambace shi ba akwai hadisi ingantacce a ƙarshen karanta suratu tabara ana cewa Allahu rabbul alamin haka a ƙarshen karanta suratul insani ana cewa subhanaka fabala an gane suratul kiyama kai alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya mauta subhanaka fabala amma a ƙarshen suratul tini alaysa Allahu bi ahkamil hakimina bala wa nahnu ala zalika min ash-shahid wannan bai tabbata ba wannan hadisin yana da rauni duk Sheikhul Albani ya kawo sa a cikin eh, littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna saboda as-sayyid sabiq ya kawo matsalar a cikin littafin fiqh sunna inda ake yin wasu maganganu a yayin karatun alqur'ani a yayin da aka karanta wata sura ko wata aya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wa'ancan amma ta fuskar waya kuma waccan ta suratu tini bata inganta ba na'am eh to agola mutum ya auri agola ya auri yar gida to wacce ce agola wacce ce yar gidan waye haife ta shi kuma waye shi yar gidan babarsa da ta haife shi ita ta haife ta agola kai oke agolar da ba ta babarsa ba ta kishiyar babarsa ai shine mun faɗi wannan ya danganta da inda girmanta aka zo da ita to zai aure ta kaga a lokaci guda uba yana auren ya ɗa yana auren uba yana auren uwa ɗa yana auren ya wannan ba haramu tambaya ta biyu kenan tambaya magana ta biyu wani mutum daga waje daban ya auri 'yar gida ya auri agola to menene matsayin 'yar gidan da agola abin nufi ita 'yar gidan wata ita ta haifa agolan sun zama ai uktaini kenan to kaga wa an tajma ubainal uktaini illa ma qarasa babu wannan amma 'yar gidan uwarta daban agola kuma uwarta daban to nan ba uktaini bane zai iya hadawa ya auri agola kuma ya auri 'yar gida gida biyu maganin gobara ko eh? na subhanaka fabala eh subhanaka wala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha